duk da kokarin da hukumomin kasar Nijar suke yi na tafiye-tafiyen mutane zuwa kasashen waje al'amarin masu zuwa ta burada kasar Algeria na ci musu tuwo a ƙwarya. Allat mai gaskiya shine shugaban gundumar Arlit ya ce yanzu haka an samu mutane 981 waɗanda aka maido su a kan hanyar su ta zuwa ƙasar ta Algeria. Da masu tahowa musamman da yanki wannan da ya da magana. sifatauri na ɗan adam ba su sani ba ƙasar da za su da wuya a shige ta yanzu sabilin tsananin matakan tsaro da aka ɗauka. Ɗauko su ake da can, sai an zo kusan iyaka a yadda su, ko da nesa a gewaye ake musu ga wutar jari a can. A cikin Sahara, ɗakin kayi wutar jari ta tabbata a kana da ta kilo talatin kan ka iso. Da yawa gajiya zafi ka in musu kullum sai a ce a ce muna an gaggawa nan an gaggawa nan to shine wanga shine mafi ban tsoro abun tausayi yanzu waɗanda aka maido muna ga tawaga ta talatin da bakwai abunda ya tsallake iyaka shekarun jiya mutum dari tara da tamanin da ɗaya waɗannan waɗanda aka maido suka tar da sha biyar waɗanda sojin mutuwa gansu sun ba su shiga wannan tsananniya ba yana yanzu a nan a lituna na ana shirya su su wuce mutum dubu ba hudu Allah sa an gan su. Allah ɗin ya ci gaba da cewa babban abin yi shine dai kar a gajiya a ci gaba da waye kai da kuma kira ga wa'annan mutane. Gargadi ne ya kamata ma mutane. Kuma wata kururuwa da suke yi ba haka nan ba Na taɓa ga mutanen da ni sani da daɗi da muke cikin jiha. Tiya ta yanke mai da ya zo da koyayi halin da kasashen mu suke yanzu na lafiya Afirka. wani labari in an ji shi a dinga tantancewa sauran Allah sauke mana wannan a cikin wannan satin ne kuma aka tsinci wasu mutanen a dajin na sahara su guda takwas da ishirwa ta kashe su waɗanda sojojin amerika ne suka gansu tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger